لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا درسي da muke karanta wannan littafi na muktasar sahih bukhari mai suna at-tajrid as-sarih zamu tashi yau darasi na 19 muna gabatar da karatu a wannan masallaci nan Usama ibn Zaid a nan a birnin Kano zamu tashi a cikin babin da yake ta har yanzu muna karatu a kitabul ilm babin da yake ta bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin babin da yake bayanin mutumin da yake bance wasu mutane da ilimi duna qaumin banda wasu karahiyata Allah ya fahimu dan gudun cewa ba za su fahimta ba ma'ana mutane mataki mataki ne a wajen neman ilimi ba kowa ne za a bashi ilimi a mataki ɗaya ba tunda ai ah, wani farko ne ma'ana bai yi nisa ba a cikin ilimi saboda haka za a iya eh, bujiran masa da abin da yake na ilimi ya kasa fahimta sai ya zamo kawai an bata lokaci an sha wahala alhali so ake ya zamo an ba da ilimi an amfana ko kuma ya zamo a madadin ya zamo masa amfani ma ya zamo masa wato shubaha abin da zai bashi eh, ya rikitar da shi ya kasa fahimtar abin da yake na bayanin da ake so a yi kowa za a bashi gwargwadon abin da ya dace da matsayinsa an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana mu'adhur radifahu anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tare da mu'az dan jabal akan abin hawa radifahu ma'ana yana haye da shi akan abin hawa alal rahli akan wato arrahal shine sirdin ah, abin hawa ma'ana sa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haukanta ya dora mu'azu tare da shi a bayansa kala sai ma'aikin Allah ce ya mu'az ya kai mu'az kala labbaika ya rasulullah wa sa'daika yace amsawarka ya ma'aikin Allah wa sa'daika da amsawarka salatan ya faɗi wannan har sau uku kala yace da shi ma min ahadin manzo Allah yake ga mu'az dan jabal yace babu wani mutum ya shahadu Allah ilaha illallah wanda zai shaida babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne sidqan min qalbihi yana mai gaskata hakan a cikin zuciyarsa illa harramahu Allah ala nari face sai Allah ya haramta masa shiga wuta qala yace ya rasulullah mu'az yace ya ma'aikin Allah afala ukhbiru bihi an-nas fa shin ba zan ba wa mutane labari ba don su yi murna su yi farin ciki mana ya zamo bishara gare su kala ya ce idan ya takilo ai idan ka gaya musu sa iya sakankancewa wa akbara biha mu'adun inda mutihi ta'assuman mu'az dan jabal Allah ya kare da a gare shi ya faɗi wannan hadisi yayin da yake kwance ciwon ajali sai malai ta asuman ta'assuman dan gujewa laifi dan gujewa laifi wannan hadisi yana bayani game da in mun duba taken babin yana cewa keɓance wasu da ilimi banda wasu saboda ba kowa yake iya fahimtar wani karatun ba kowa za a yi masa karatu daidai da gwargwadon fahimtarsa wannan hadisi a munasaba ko kuma malam da ya kawo shi a wannan babi kaga mu'az dan jabal shi aka keɓance da wannan jawabi sannan shi kuma sai ya ce to ya je ya gaya ragowar mutane mana sai aka ce a'a kar ka gaya wa mutane ya san cewa wannan magana a bar wato farin ciki da murna ce ga dukkan musulmi idan ya ji wannan sai aka ce a'a kada ka faɗa musu sai ya ce idan ya takilu don kada su sakankance su bar yin aiki abu na farko wannan a hadisi ya yi bayani game da cewa dukkan wanda ya shaida man ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai yace sidqan min kalbihi yana mai gaskata hakan a cikin zuciyarsa ya shaida kuma ya gaskata wannan shaida din yace a cikin zuciyarsa sidqan min kalbihi kenan zai faɗa akan harshe sannan kuma zuciyar ta kudurce ma'anar da harshen ya faɗa a samu ainihin wato mutabaka tsakanin abin da yake kan harshe da abin da yake cikin zuciya malamai suna cewa a ko gaskatawa dangane da yarda da ma'anar wannan kalma yana cikin shuruto la ilaha illallah kamar yadda wannan hadisi ya bayyana tiskan min kalbi sai mutum ya gaskata wannan magana a zuciyarsa sabanin wanda zai faɗa a harshe zuciyar kuma ta sabawa abinda harshen ya faɗa ma'ana bai gaskata ba a zuciyarsa kaga munafiki kenan wanda Allah ta'ala ya yi musu raddi da suka ce Allah ya bayar da labarin su idza ja'aka na qalu nashhadu innaka la rasulullah da baki suke faɗa kan harshe sai Allah ya ce a'a wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya ce ya shaida munafikai ƙarya suke kenan ba samu dace daga abin da suka faɗi akan harshe ba haka ne ba a cikin zuciyarsu kaga kenan ba za ta mai ba amfani dole sai in an gaskata ma'anar a cikin zuciya bayan an faɗe ta akan harshe sannan sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ce wa mutum amfani abu na biyu sannan sai ce illa haramahullahu alan nari face sai Allah ya haramta masa shiga wuta ko sai Allah ya haramta shiga wuta ibn battal yake cewa ma'anarsa haramta shiga wuta ma'ana yace ma'ana hurmatullahi ala al ko haramahu alal ala al fi nari Allah zai haramta masa dawwama a gidan wuta koda kuwa ya shige ta akwai wanda zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya gaskata a zuciya amma yana da laifuffuka masu yawa ba zai shiga wuta ba zai iya shiga zai iya shiga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in bai shiga man yasha udin nan ba yazo da laifuffuka tare da cewa ya yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah watakila ma yayi sallah yayi kaza yayi kaza to amma yana da laifuffuka ko ya ci hakokin mutane al-muflis a ƙarshe dole zai shiga wuta ko kuma dai Allah ya ga dama ya shiga wuta to idan ya shiga wuta zai dawama a'a illa haramahu Allahu ala nar yake cewa abinda ake nufi Allah zai haramta masa dawwama ne a gidan wuta amma akwai wanda mai laifi ne zai shiga gidan wuta saboda mai saboda laifinsa har manzon Allah yake cewa Allah ta'ala zai umarni ranar alkiyama ya ce akirin minan nari man fi qalbihi miskalu habbati habbati khardalin min iman a fitar daga gidan wuta wanda yake da kwayar zarra na imani a zuciyarsa bayan yi ya ci azabar da zai ci bisa laifuffukansa kenan abin da ake nufi haramahullahu ala nar ma'ana ba wai ana nufin kamar yadda wani malami yake bayani cewa kawai fadatta yayi bai aiki ba kwata-kwata kaga ba za ta masa amfani ba domin ai min lawazimi la ilaha illallah shine al'amal wannan kuma ita ce aqida ta ahlus sunnah sabanin murji'awa da suke ta mutumin da ya faɗe ta akan harshe kawai shikenan ba sai yayi aiki ba a'a ba haka bane da ake nufi nan ya faɗe ta ya tsare ma'anarta ma'ana bayan ya gaskata a zuciyarsa kenan ya faɗe ta akan harshe ya gaskata a zuciyarsa kuma ya aiki da me da abin da suke wajabtawa ya yi sallah ya yi azumi ya yi babban abin da yake wajibi saboda da a ce bai yi kawai faɗar ta yi ba ba aiki ai still ba za ta yi masa amfani ba duk da haka ba za ta yi masa amfani ba saboda haka faɗarta dole a yi ne dole a kiyaye hakkin la ilaha illallah ba a warware ta ba sannan kuma an yi aikin da take wajabtawa a cikin hadisin kuma akwai fa'ida cewa za a karantar da mutane ilimi gwargwadon irin fahimtar su kowa a bashi ilimi daidai da yadda zai fahimta mutumin da ake ganin an gaya masa wani ilimin zai rikice ko kuma ba zai fahimta ba sai a kyale shi sai a gaya masa daidai abin da yake mai amfani gare shi shi yasa ma aka rawaito daga Aliyu na Abi Talib Allah ya kara masa yadda yana ta haddisu nas bima ya'rifun ku rika gaya wa mutane abin da za su iya fahimta abin da za su iya ganewa a turiduna an yukaddaba Allah wa rasula so kuke a karyata Allah da mai akwai abin nan gaya wa mutane su ce a su ba fahimci wannan ba alhali kuma ya tabbata to sai a gaya musu daidai abin da za su iya fahimta tunda ilimi mataki mataki ne har kuma lokacin da za su kai ga wannan matsayin har su gane ah, ibn hajar Allah ya masa rahama yake cewa wa fihi jawaz istifsar at-talib amma yataraddadu fihi babu laifi a majalisi na karatu idan akwai abin da malami ya karanta ba gane ba kai tambaya ko kuma ka nemi izini wa zanihi fi isha'ati ma ya'lamu bihi wahda misali malam ne ya maka wani ah, jawabi kai daya to kai ba za ka fito ka ci gaba da faɗa ba sai ka tambaya Allah ya gafarta malam a iya gaya wa mutane a iya sanar da mutane wataƙila kana ganin abin babba ne in yace iya eh, gaya musu shi kenan sai ka an kuma yace a'a ka bari har su kai ga matsayin da za su fahimta to sai ka ka gaya musu a lokaci kenan akwai idan mutum ma'ana yana wajen malami yana karantar da shi ba komai zai rika eh, a gaya masa shi kuma yana fitowa ya je faɗa ba sai ya tambayi izini akwai abin da watakila eh, shi saboda an ga ya fahimta ne ya kai matsayin da za a iya gaya masa to ya nemi izini akan cewa ya isar da wani ilimin yana da kyau ba laifi ba ne fadin maza Allah salasalama idan ya takilu da ba'azi yake ce an gaya wa mutane don su yi farin ciki su yi bishara ta ce in ka gaya musu ai za su yi ittikali ma'ana su sakankance da mito sakankance a me na'am ayyuka ibada wanne annawafil ko shakka babu ai mun riga mun ce inda ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah baka kiyaye farilla ba za ta yi ma amfani baka ba za ta yi amfani ba sai ka kiyaye ni farilla wajibi ne baka kiyaye rukunan eh, musulunci ba to kuma fadatta da baka kawai ba muka ce wannan shine aqidan murji'awa wayanda suke cewa kawai in an fade ta la yadurru ma al-imani dhanbun shikenan duk abin da mutum ya ga dama ya yi kaga wannan ai ya rushe ma'anarta a'a in ka ka faɗa ma'ana ka yarda kenan da cewa Allah shi ne zai baka umarni ka ko duk abin da Allah ya faɗa dole kai in ka ce Muhammadu Rasulullah ka yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne duk abin da yazo da shi za ka karba za ka gaskata za ka bi umarni to ya ce kai kaza kai kaza kai kaza in ka ki me yake nufi kenan baka yarda ba da ka yarda da ka bi saboda haka abin da yake nufi yattakilu ay yamtani'u min al'amal su daina yin ayyuka amma wanne na nafilfili na nafilfili domin dama ya riga ya mun san cewa daga cin aqida ta sunna aikata aikata ayyuka ruku bangare ne na ne na imani imani qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi sannan wa amalun wannan ginshikai guda uku suna imani aka rasa daya shikenan kuma an samu matsala so abin da yake nufi ma'ana ya ta kilo su sakankanci cewa to yin haka ne ma ai iya farillan nan ta isa ma ba sai an kara da nafi da ba alhali kuma dan adam yana da rauni farillan ma wani lokaci a kake ba da ita kaga ba dole ta zamo cikakkiya da ake bukata ba duba da yanayin rauni na dan adam saboda haka shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna mana misali duk da cewa gashi Allah ta'ala ya gafarta masa ma takaddam min zambi wa ta'akhkhara amma kuma ka duba ayyukan da yake yawan azumi yawan sallah dan me dan yayi godiya ga Allah to saboda haka waninsa shi ya fi cancanta ce ya shagala da nafil fili don ya cike gurbin mai ya cike gurbin farilla ya zo a cikin hadisin imamu tirmizi game da wannan hadisi din ko makamancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana wa salla salata wa hajjal baita wanda yayi azumin wata ramadana yayi sallah ta farilla yayi hajji a ɗakin Allah sai ce la a zakarar zaka amla ko dai ya faɗi zakka ko bai faɗe ta ba yake ta illa kana haqqan ala Allah in dai waɗannan to ya zama Allah ya sanya hakki a kansa an yaghfira lahu cewa zai gafarta masa in hajara fi sabilillah in ya hijira saboda Allah aw makasa bi ardihi allati wulida biha ko kuma ya zauna bai hijira ba ma bayan yayi imani yayi sallah yayi azumi yayi hajji ya ce ko ya ambaci zakka ko bai ambata ba amma dai mun san zakka rukuni cikin arkanul islam in yayi waɗannan to Allah ya sanya cewa hakkan tabbas zai shigar da shi aljanna to kaga ashe bayan kalmar shahada sai an yi ne sai an yi ayyuka ya kamata a san wannan to abin da yake nufi ya kilo ma'ana su a in mutum ya dan yi aiki kaɗan ma ya isa tunda dai za a shiga aljanna dama muradin kenan sai a kwanta a ita bacci a'a ba wai kiyaye farilla ba sai an ƙara da ni da nafil fili saboda ita nafila tana ƙara daraja a cikin wannan hadisi na imamu tirmizi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta darin nasa da mu'azi ya tambaye shi bayan ya faɗi wannan kala mu'azi ala ukhbiru biha nas in ba in gaya wa mutane labarin in gaya musu wannan fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace da shi zarin nasa ya'maluna a akyale mutane su aiki yace fa inna fil jannati mi'atu daraja aljanna ai mataki ne mataki sama sama sama har guda 100 ma'ana daraja daraja sai ce wal firdausu a'la aljanna aljannatul firdaus ita ce madaukakiya ta ƙarshe fa idza sa'altumullah fas'alu al firdaus in za ku roki Allah aljanna ku roke shi al kaga anan sai aka bayyana cewa kyale mutane su yi ne sai aiki amma kaga a farko an ambaci ne sallah da zakka da azumi da hajji saboda haka ashe ba ba wai ana nufin mutum ya ba farilla bane da zai ba farilla to kuma akwai matsala wanda baya sallah ba musulmi bane wanda ya ƙi aikata wajibaban al'amura to akwai maganganu masu yawa a kansu to abinda ake nufi kenan a mutane kada su sakaci da aikata na filfili saboda zai ƙara wa mutum daraja kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan a hadisi kutsi wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi sai wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbahu ashe zaka yi ta samun ƙarin daraja da me annawafil kiyaye na filfili yana kara maka wato eh, ɗaukakar daraja a wajen Allah har ka zamo cikin bayin Allah waɗanda suke na musamman ka samu kusanci matuƙa zuwa ga Allah ala kulli hal malam ya kawo wannan ne dan keɓance mu'azu da wannan a hadisi to me yasa mu'azu ya bayar da labari bayan ya ce la tubashshirhum fa yastakilu zahiri ne aiko ina ga za mu iya gane me yasa ya bada labari ko kamar ba abu ne wanda yake yana da wuya fahimta ba a hadisi eh to me yasa malam nura me yace saboda mutuwa da zai yi to amma an ce kare faɗa kamar ya ilimi ne ai ilimin aka ce kai faɗa la ma ka ce la din wace iri ce ba nahiya bace ba ta hani bace ta hani ce to annahu yaqtadi eh at-tahrim in aka hana ai hani dama matakin farko shine an ce an hana haram ne sai dai an yi kasa daga haram sai ya koma makaruhi ko kuma karaha eh, zana binnan eh, misali ka ce ya fahimci ba ba hani ne na me ba na haramci ba shi yasa da ya zo mutuwa ƙarshen rayuwarsa sai ne bai ma faɗa ba sai da ya zo mutuwa sai aka ce ta'assuman don guje wa laifi cewa Allah ta'ala ya zargi waɗanda suke ne boye ilimi innal ladina yaktumuna ma zan min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaik da kuma wancan daya ayar wadda Allah ta'ala yake bayani ga ahlul kitabi cewa la yubayyinannahu lin nasi wala wala taktumunahu la tubayyinannahu lin nasi wala taktumunahu kaga duk wannan yana nuna ashe ba za a boye ilimi ba sai ya bayyana ya fahimci cewa dalilin da sa aka bayyana kar ya faɗa ai an faɗi dalili idan yattakilu da farko zai cewa an kafa wata illa yake nan sai su zauna sai abin nan to amma mu'azi ya fahimci cewa wannan illa ta yi ta kuce babu ita saboda an kai matsayin da mutane kowa kokari yake samu karin daraja an san muhimmancin ainihin ibada wacce na fimfiri za ta kara ma daraja shi yasa sai ya faɗa a ya fahimci cewa hannun ba na haram ba ne a saboda yanayi ne to yanayin kuma ya canja saboda haka sai ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa bab alhaya bil ilmi babin da yake bayanin jin kunya wajen ilimi an ummi salama ta rabbi allah an ha daga ummi salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda qalat tace ja'at ummu sulaim ummu sulaim ta zo ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haqq Allah fa ta'ala baya jin kunyar bayyana gaskiya fa hal ala almar'ati min ghuslin shin wajibi ne ga mace ta wanka idza salamat in ta mafarki qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'at alma manzo Allah yace eh amma sai ta ga alma'u ruwa ma'ana mani fa ghassat ummu salamata yani wajhaha ummu salama ta ji wannan fatawa sai ta rufe fuskarta da mayafinta wa qalat ta ya rasulullah wa tahtalimu mar'a kuma mace ma ashe tana mafarki qala na'am yace eh bat yaminu da matinki ya danki kasa fa bima yushbihuha waladuha to ta yaya danta yake kama da ita in ba hakan ba wani hadisi na ummu sulaim ko ummu salama da rawaito fatawa ta ummu sulaim kaga malam ya masa take da alhaya fil ilmi jin kunya wajen tambaya ko neman ilimi to shin za a ji kunya wajen neman ilimi kunya dai abu na farko mun san matsayin ta mun karanta a darasi da ya gabata cewa kunya tana da matsayi mai girma a cikin addini ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya bayyana matsayin kunya cewa kowace al'umma tana da nata wato ɗabi'a daga cikin mafi girman ɗabi'a na wannan al'umma shine kunya shine kunya alhaya kullu khair a wani hadisi kunya dukkaninta alkhairi kuma kunya mun karanta a hadisi an rubanya ta da imani in ɗayan ya tafi ɗayan ma zai bi shi za su tafi tare duk wanda ka ba shi da kunya to alamar ba shi da mai kenan imani amma in kaga yana da kunya alamar imanin sa shi ke haifar da kunya din shi yasa manzo Allah yace inna kulli dinin khuluqa kowane addini yana da ɗabi'unsa sanannu wa khuluqul islami wa khuluqul islami haya daga cikin ɗabi'ar musulunci mafi girma akwai ne akwai kunya shi yasa ma makiya musulunci suke kokarin cewa su janye kunya daga cikin musulmi saboda in dai aka janye kunya to kuma za a janye imani to in dai babu kunya ne rage su komai ma za a yi idza lam tastahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasna ma shi in ba kunya komai ma za a iya yi to haka shi yasa suke kokari su su fitar da kunya daga tunda su dama ba su da ita ba santa ba asalan tunda su ayi addinin su ko kuma dabi'un su babu kunya a ciki bai ba santa ba ba san me ce kunya ba kafirai ba su da wannan kuluk din na musulunci mu kuma musulmi yana cikin mafiya girman ɗabi'u shine ne shine kunya to me sai ce kunya din kunya in ji malam yake cewa shine duk abin da wata ɗabi'ar da za ta sa ka guji abin da yake mummuna shine kunya duk ɗabi'ar da za ta sa ka guji abin da yake mummuna shine kunya abin da yake mummuna kuma adatan duk an sani a cikin wato al'ummar musulmi an san abin da yake mummuna tunda ai koyarwar musulunci ta bayyana abin da yake kyakkyawa kuma ta yi bayanin abin da yake mummuna saboda ka duk abin da yake da muni zaka guje masa ka ji kunyar Allah ka ji kunyar bayin Allah to amma kunya akwai wacce take a bar yabo akwai wacce take mazmuma a bar zargi kaga anan ummu salama ummu sulaim Allah ya kara mata yadda da ta yi zo ta abin da fara ta ce inna Allah la yastahi kuma dama Allah ya faɗa ai a cikin suratul azab ko wallahu la yastahi min alhaq kuma a bakara ma Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha saboda haka bayyana gaskiya to ba batun kunya a cikin wannan saboda inda za a ji kunya kuma da yawa addinin ai ba za a iya koya ba akwai abubuwan da dole ana buƙatar a koya sai an yi bayanin su a nan to ba batun kunya a nan shi yasa ma ta wannan mukaddima din domin wannan tambayar da za ta yi babbar tambaya ce a musulunci amma musulmi suna ko qur'ani ma Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin bayi ya saka ya abubuwa da yawa ko kaga ai bai ba inda aka ambaci a qur'ani a ce jima sai dai a ce lams ko idza lamastumu annisa kaga lams shafa kenan kaga ba a faɗi wani abu wanda yake mai zai kawo abin nan damuwa ba duba da yanayin lafazin ko <clears throat> falamma tagashaha hamalat hamlan qadhira kaga ta tagashaha kuma a hadisa aka ce iza jalasa bai da shu'abiya kaga in ya zauna aka shi kaga duk kalmomi ne da babu abin nan wato ba a yi abin da yake a fito da abu baro baro saboda ai akwai kunya a musulmi kuma akwai abin da ya kamata a takaya ba komai za a fito a yi magana kuma musamman a ce mace a gaban maza ya ka gani dama mace kunya ta fi mata ita ce ma adanta mm. mace ta kwarai mafi girman adanta shine kunya dai yayin da mace ta zanto ba ta da kunya to ba mace ta kwarai ba ce ba mata kirki ba ce shi yasa ma za a ga a nan eh, kaga sai umu eh, salama matan manzo Allah ta yi ne ta rufe fuskarta saboda jin abin yayi nauyi to amma ya za a yi inna Allah la yasai dole fatawa za a yi to ya za a yi tambaya ce ta addini larura ce to kaga a nan kenan ya nuna cewa in akwai larura to dole a yi eh, kamar misali neman ilimi to za a yi bayani shi din ma amma a ne gwargwadon yadda za a fahimta ba za a kai matuƙa ba wajen bayani wannan kuma baya daga cikin shi ma kunya za a yi bayani gwargwadon yadda za a fahimta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye sai ce idan ra'atil ma in ta ga ruwa kaga anan sai aka ce alma kuma a can ma aka ce innal ma'a min alma ko alma'u min alma kaga duk ana ta kokari a sakaya ko a addinin ma dai ana so a abin nan wannan yana nuna muhimmancin kunya kuma mace daga cikin mafi darajar ɗabi'unta mafi ɗaukaka shine kunya shi ya ma da ta zo yin fatawa sai umu salama matar maza Allah ta salama ta ga girman abin har kuma take tambaya saboda haka tambaya ta ilimi a fage na ilimi ba laifi ba ne in an yi irin wannan tambaya shi yasa imamun an-Nawawi Allah ya masa rahama da ya zo bayani akan wannan sai yake cewa faqad yushkilu ala ba'd min haythu wannan bayani zai zamo yayi iskali ma'ana ya rikitar ga wasu mutane ta yadda inna sahibal haya kad yastahi an yuwajiha bil haqqi man luhu. wani lokaci mutum sai iga ba zai fuskanci wanda yake jin kunya ba yana jin kunyar wani mutum ba zai fuskance shi ba da bayanin gaskiya fa yatruku amrahu bil ma'rufi wa nahyahu anil munkar sai ya ce yana jin kunyar wani ba zai nuna masa cewa wani dinnan abin nan fa ba mai kyau bane ya kamata a gyara kaza din da ba a yi ya kamata a yi sai ta ina jin kunyarsa ba zan gaya maka gaskiya ba sai ce wa kad yahmiluhu alhaya ala ikhlal bi ba'd al jin kunya zai sa wani mutum ya ki sauke wani nauyi da yake kansa wa ghairi zalika da irin wannan makamancin haka <clears throat> mimma huwa ma'rufun fil ada daga abin da yake a bisa al'ada ana jin kunyarsa yake wa jawabu hada amma amsa game da wannan kunya ɗin, in inji imamun nawawi ma ajaba bihi jama'atu min al-a'imma manya manyan malami sun yi bayani minhum daga cikin malaman akwai a Sheikh Abu Amr ibn Salah babban malamin hadisi Abu Amr ibn Salah rahimahullah sai yace anna hadha al-mani alladhi dhakarnahu laysa bi haya haqiqatan yace wannan abin da muka ambata ku sani fa ba kunya bace a bisa hakika ba ita ce kunya ba a musulunci dan kana jin kunyar wani ka hana gaya masa gaskiya ka ki gaya masa gaskiya ka ce wallahi kunyar sa nake ji yana abin da ba daidai ba zan iya gaya masa ba ko kuma kana ganin yana yaƙin abin da bai kamata ba kace wallahi ina jin kunyarsa ba zan iya cewa yi eh ba ha baya kiyaye ruku'i da da da abin nan da sujjada inda ya kamata baya tumanina a sallah baya karatu yadda ya kamata kace wallahi ina jin kunya ba zan gaya musun ce Allah gafarta malam ko yalla bai ya kamata a kula da ruku'in nan ba haka ya kamata a yi ba ko kuma yana aikata abin da ba daidai ba misali yana yin wasu abubuwa da kake ganin ya kamata ka gaya masa ba dai sai ka ce ina jin kunyarsa ba zan iya faɗa ba saboda ai mai gidana ne sirikina ne abin nan kawuna ne wane ne wane ne wane ne wannan kuskure ne wannan ba ita ce ba kunya a shari'a wannan ba ita ba ce kunya sai ce bal huwa ajzun wa khawarun wa mahana wannan ai kasawa ce kuma khawar ne ma'ana lalacewa ce ta hali koma bayan hali ne mahana kaskanci ne haka وإنما تسميه حياة min itlaqi ba'd ahli al-urf da ake ta da shi kunya kawai a bisa al'ada ne cewa eh, wannan din al'adance kunya amma a shari'a fa wannan ba kunya bace atlaquhu majazan kawai an faɗe shi majazi ne amma ba shi bane kunya li mushabahatihi al-haya al-haqiqi dan yayi kama da kunya kace ina jin nauyin wani ba zan iya gaya masa gaskiya ba ko ba haka ba ina jin kunyarsa yace wannan ba kunya bace a shari'a amma dai al'ada akan ce da ita ne kunya wa inna ma haqiqatul haya yace inji imam an-nawawi yana hakaito maganar al-imam ibn salah yace haqiqanin kunya khuluqun wata dabi'a ce yab'asu ala tarkil qabih da take sa mutum ya bar abin da yake mummuna wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqqi kuma kunya tana sa ka kiyaye haƙƙin mai haƙƙi ka bayar ba za ka gaza ba wajen bada haƙƙi wani hawi hada saboda haka duk mutumin karka ɗauka kunya ce ka ƙi faɗar gaskiya ka ki nuna mutum da to kai kunya ba wannan shi ne kai kunya a wani babi ne daban a nan ba kunya ba ce in ka ga mutum duk matsayinsa a ka yana kuskure sai ka san ladabin da za ka yi ka gaya masa a kuskure ne ya gyara in baya ba da hakkin da ya kamata ka san yadda za ka gaya masa an kai daɗe wannan hakki ne dole a yi shi ta hanyar da kake ganin za ka ya fahimce ka saboda haka eh, shi yasa tambayar da ta yi mahallinta ne ma'ana mahallin tambayar ne ya dace domin ne idan aka yi shiru za a kwana a jahilci a ƙarshe kuma ya zamo ba a fahimci addini ba kuma shi kenan a samu matsala shi ya samu Allah ta'ala ya koya wannan ya ce wallahu la yastahi min alhaq saboda haka sahabbai da sukan zo in sun ci abinci a zauna hira gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya kosa yana so ya shiga gida cikin eh, iyalansa kuma masu hira su suna ganin su ta zama sai Allah ya ce mai wa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna ذلك كان يؤذي النبي فيستحي to kaga wannan kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam ai mahallanta ne saboda bakonka ne ya zo maka ziyara kuma ita zama na farko dai zaka ji nauyin sa ko ba ka ba abinci an kawo an ci an gaita me rage in ba haushe yawa zama kaga ya zo wani abu da ba to kenta ita shi ita sai ka ce to Allah gafarta malam to Allah ya saka da alheri da wannan ziyara kuma to sai wani jukon sai kuma a abin nan ina so in shiga gida ya za ka ji da nauyi ko <laughs> musamman ɗayan mutum kana gani yana da girma to amma sai Allah ya ce wallahu la yastahi a'a kowa i tashi i kama gabansa in an gama wannan Allah ne yace ku tashi domin manzo Allah ta sallama yana jin nauyi yana da kunya sallallahu alaihi wasallam ba zai iya cewa a tashi a tauba amma haka kamata ku gane cewa kun shiga hakkinsa ya isa kuma to kaga shi wannan mahallin kaga su shi yana jin nauyin su kuma haka ne wannan daidai ne saboda eh, nauyin in bakon kai zo ka ce da shi ya tashi to amma kuma Allah ya ce a'a sai Allah ya lazartar da sabai cewa ku tashi kowa eh kama gaban sa in an ga mutum abinci shikenan domin a kyale mutum ya ya sarara a gidansa ko kaga wannan ladabi ne amma eh, kunyar da misali aka yi a mahallinta wannan abin yabo ne amma kunyar da aka tsallake mahallinta to wannan abin zargi ne saboda haka babu batun kunya ga mai neman ilimi zai yi fatawa zai nemi ilimi to sai ya tambaya wannan ba abu ne wanda yake abin zargi ba shi yasa ma faɗin ummu sulaim Allah ya kara mata yadda da ta ce ya rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq haka ce sa inna Allah la ya'muru bil haya fil haqqi wa la yubihuhu Allah baya umarta a cikin gaskiya a ce a kunya a'a za a faɗi gaskiya ba batun kunya cewa mai gidanka ne mahaifinka ne wane ne ɗinka ne sai dai kawai hanyar da za ka bi ka yi bayani ne wannan kuma ya danganta da matsayin mutumin a wajenka kowa da yadda za ka gaya masa ya fahimta to saboda haka ba a jin kunya wajen neman ilimi wa batun ilimi ne to kuma sai a je a gurfana a je gaban malami a yi karatu ba batun wani kana jin kunya in ko kana jin kunya ai ba za ka samu ilimi ba ko salatun la ya ta'allamu aka ce kuma mutum uku ba za su samu ilimi ba da waye da waye daga cikin su akwai almustahi ko mai jin kunya da wa kuma almustakbir wanda yake ji shi fa ya isa ya wuce karfin ije wajen wani ine ma kaga ba zai ne ba zai samu ilimi ba da yawa ko zai wuce saboda Allah ta'ala bai hada kowa ilimi na komai ba dole wani ya fi ka wani abu to saboda haka sai a fita a nemi ilimi babi na gaba ce bab man istahya fa amara ghayrahu bi su'an babin da yake cewa mutumin da iji kunya sai ya ce wani yi masa fatawa kaga wannan ma mahallin kunya ce da ya ji kunya bai ki zuwa ba amma da ya je sai ya sa wani sha gaba yake da Allah in ka je kai kai tambaya saboda me matsayin wannan muhallin ni ba zan iya tambaya ba ni ba zan iya tambaya a nan ba an ali radiyallahu anhu daga ali na abi talib Allah ya kara masa yadda kale ke ta kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum yawan maziyi fa amartu al-miqdada sai na umarci miqdad dan aswad Allah ya kara masa yadda an yas'ala annabi sallallahu alaihi ya tambayi mun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa fa qala fihi al sai ya tambaye shi sai yace fihi al-wudu za a sake alwala sai miqdad ya je yi fatawa a madadin sai da ali na Allah ya kara masa yadda Allah sai ya bashi amsa ya ce ya sake alwala mana wannan hadisi kaga nan ma kunyar bata hana dai an yi mai ba an yi tambayar ba sai dai kawai sai aka ya a madadin kai ka je ka yi tunda ai ilimi ne in ma wani yayi dai amfanin na kowa da kowa ne saboda haka sai ya wakilta miqdad radiyallahu anhu ya je mai tambaya kuma yi tambaya din sai manzon Allah ya ce ya sake alwala mutumin da yi alwala sai mazi zai fito masa to ya sake alwala da yace kuntu rajulan mazza'an ma'ana mubalaga ce yana yawan yin maziyi yana yawan yin maziyi shi ya sa ya yi wannan tambaya ta sannan kuma a wata riwaya ya faɗi me yasa shi yin bata waɗin ko sai ce li makani ibnatihi minni saboda matsayina a wajen ina auren yarsa kaga ashe musulunci ya yarda da kunya a wannan babin ko ta al'ada ce idan mutum ya baka aure to yana da girma a wajen yana da matsayi ya kamata ka kimanta wannan ka girmama shi ba komai za ka fuskance shi da shi ba sannan kuma matsayin cewa shi ganin yadda suke kusanci shi ma wani abu ne wanda za ka ji nauyi saboda akwai kusanci tsakani to shi yasa sai ya wakilta wani ije mai tambaya kuma yi masa tambaya tun da dama an sabbi ake so gashi an samu kuma ko ba haka ba to wannan yana daga cikin ya bar yabo wadda al'adance abu ne wanda yake mai kyau mutum ya zama yana jin kunyar wasu mutane saboda matsayinsu a wajensa kuma wannan ya zo a cikin hadisi ma sahabbai Allah ya kara masa yadda suna kiyaye irin wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda eh, kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito eh, na Aisha tace eh, take gaya wa mata tace murna kunna an yastatibu bil bayi ya ku mata in sun zo sai ce ku rika gaya wa mazajen ku su rika tsarki da ruwa tace fa inni astahihim ni ba zan iya gaya musu ba su mazan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaf'alu manzan Allah yana tsarki da ruwa kar ku manta laraba al'ada su mazaje tsarki da mai suke da hoge suke al'ada ce haka su suka saba har ma suna ganin ma tsarki da ruwa na mata ne al'adar mata ne banda maza su maza suna ganin kawai su tsarki da hoge zai sai na na Aisha take cewa a'a amma matan take gaya sai ta ce me ta ce inni fa inni astahyi ina jin kunya in gaya musu domin mahallansa ne ko ba haka ba duk da cewa ai ummul mu'minin ce ta babba ne amma duk da haka akwai abin da ba za ta iya fuskantar mutum ta gaya masa ba da nauyi saboda haka sai ta gaya matan ku gaya mazajen ku kaga ashe mahalli ne da ya kamata ma'ana waje ne da ya dace ce manzo Allah sa sallama yana tsarki da ruwa sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi idan mutum ya irin wannan kunya din ba abin zargi ba ce tunda dai bata hana shi ne nemi ilimin ba amma illa kawai ya biyo ta wata hanya ce don samun wato amsa na abin da yake bukata ah, mazi kamar yadda muka sani ya bayyana shine abin da yake fita daga gaban namiji yayin sha'awa a sugura saboda haka ah, idan mutum yana yana da lafiya zai rika yin mazi misali musamman wanda yake gwaro to a manzo Allah ta ta sai abin da yake wajibi shine ya sake alwala in yayi alwala ya sake alwala in yayi alwala babu zikril ilmi wal futiya fil masjid babin da yake bayanin ah, ambatan yin fatawa a masallaci ko kuma neman ilimi a masallaci zikirin ilmi wal futiya fil masjid neman ilimi a cikin masallaci da yin fatawa an abdullahi bin amr radiyallahu bin umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda anna rajulan qama fil masjid wani mutum ya miƙe a masallaci fa kala yace ya rasulullah yana tambayar ma'aikin Allah yace ya manzon Allah min aina ta'muruna an nahil ko an nuhilla ina kake umarta mu in zamu aikin hajji mu yi niyya mu ihlal ma'ana mu bayyana talbiya labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan inda za mu yi niyya wa qala rasulullah sallallahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yuhillu ahlul madinati min zil hulaifa mutum mutanen madina in za su niyya daga zul hulaifa za su yi wa yuhillu ahlul shami min aljuhfa juhfa mutanen da suka taho daga sham za su yi a inda ake tare da shi juhfa wa yuhillu ahlu najd min qarn mutanen suka taho daga najd kasar can tsakiyar larabawa kasar larabawa to su su yi niyya a inda ake cewa karnu قال ابن عمر عبد الله بن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه kuma mutane suna cewa ya zumuna ma'ana ya kolona suna cewa wa ma'aikin Allah ya ce wa yahillu ahlul yaman min yalamlam waɗanda suka taho da ƙasar yaman za su yi niyyar su daga garin yalamlam wa kana ibn umar ya abdullahi umar yakan ce walam afka hadhihi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bazan iya tuna wannan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ni bazan iya tuna ba saboda haka ga dai an gaya mun ni cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka taho daga Yaman su siniya daga inda ake cewa ya lamlam kaga wannan ya bayyana cewa babu laifi a nemi ilimi a masallaci ko to ai tambayar da za a yi abin mamaki shine aslan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yake zama a masallaci to me yasa malam ya kawo abin nan malam misali me yasa malam ya kawo batun neman ilimi a masallaci ko fatawa asalan dama ina mai aiki yake zama a masallaci to me yasa malam ya kawo <laughs> yace muhimmanci yin fatawa a masallaci na malam ibrahim ya dullu yake ya dullu ala jawaz at-ta'lif al-masjid wai ya nuna halaccin a nemi to ai da mu manzo Allah a masallaci yake zama asran anan yake zama yake bada ilimi ko malam fa la tadri na'am na'am na'am yana da daraja da girma to eh, haka ne ko shakka babu shi yasa ya kamata a nemi ilimi a masallaci na'am shine mahallin taruwar mutane na'am saboda a ba mutane dama su rika neman fatawa da ilimi a masallaci a to dai ayin abin da kuka faɗa dama hakan ne kun ma'ana kun yi tahsil hasil ne kun maimaita abin da yake hakan ne na ta iya yiwuwa ta aikin hajji a ba haka bane <laughs> ba haka bane to dalili dan kama dau lokaci mai yawa na ma nura ka faɗa me kace dama hakan ne ai <laughs> da ba haka ne ana ake taruwa ake komai eh dalili to faɗi mana sun <laughs> ba haka bane dalili saboda wasu suna ganin a fagen neman ilimi ana ɗaga murya ana harguwa ana waye kuma masallaci ya kamata ya zama waje ne na nutsuwa sai suke ganin bai kamata a mai da masallaci makaranta ba ba kwa ganin anan ake yin tafi yara su hadu wane ne wane ne to kuma kaga yadda yara suke yi ko ba haka ba dole za su yi guje-guje za su yi a ce wasu ce a daina karatu a masallaci <laughs> sai suka ce a'a masallaci ai mahalli ne da ake girmamawa ba mahalli da za a zo kuma shi neman ilimi bisa al'ada ya kunshi ne daga murya da hayaniya wani lokaci saboda haka a fita daga masallaci sai malai ce a'a ai ga manzo Allah shi zama yake a masallaci ga ma wani ya zo ya fatawa a matsayi yi tambayarsa kuma aka ba shi amsa kuma ai dama manzo Allah ta sallama a masallaci yake zama ya san mahalli ne na kowa da kowa saboda haka ba laifi bane masallaci ya zama ana halka ta karatu ko da ko za a samu dan wani lokaci a rude haka a yi ko dadiya ko hayaniya wani lokaci haka nan to sai a nutsar da mutane a nuna cewa ana cikin masallaci a kula amma dai dama masallaci muhalli ne na ne na neman ilimi banda haka ma mahalli ne da a zamanin farko a nan ake zama shugaba duk abin da yake na gudanar da eh, al'amuran al'umma a masallaci nan ne headquarter kamar yadda malai faɗa inda ake zama eh, a gudanar da abubuwa to amma faɗin cewa wani da yake cewa masallaci bai kamata a shigo a yi hayaniya ba a'a to ai neman ilimi abu ne wanda yake shi ma babba ne kuma mahallinsa shine masallaci domin karantar da addini koyon qur'ani da ilimi ba laifi bane a masallaci illa dai kawai a rika nuna mutane ladabin zama a masallaci kar su bata masallaci eh, da datti a shigo da abubuwan da bai kamata ba ko kuma a rika harbo wato wannan dole a rutsu amma dai masallaci muhalli ne na neman ilimi bab man ajaba sa'il bi aksar mimma sa'alahu babin da yake bayanin idan mutum yi tambaya sai aka bashi amsa fiye da abin da yi tambaya ko kuma aka bashi amsa wato ta salan da ba haka ya tambaya ba duk zai iya yiwa an ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda an sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anna rajulan sa'alahu wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma yalbasul muhrim wanda ya harama da aikin hajji ko umra me ya kamata isanya faqala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa yace la yalbasu alqamis kada isanya riga wala al'imama kada isanya rawani wala sarawil kada ya sanya wando walal burnus kada ya sanya riga burnus ita ce irin rigar nan da take haɗe da hularta burnus wala sauban masa hulwar au azzafaran ko tubabin da aka sanya masa wato alwarsu wani abu rini mai ƙanshi ko kuma turaren zafaran fa in lam yajid alaini idan kuma bai samu takalma faɗa ba guda biyu waɗanda ba sau ciki ba falyalbas al-khuffaini babu laifi isan ya kuffi. wal yasta'huma amma yanke su hatta ya kuna tahta alka'baini ya zamo kufin nasa kasa da idan sawu kasa da idan a wannan hadisi me me tambaya yi tambaya akai tambayarsa shine me me zai sanya wanda zai yi harama da aikin hajji da umra me zai sanya amsar ita ce me kyalle biyu ya ɗaura ɗaya ya faɗa magana ta gare ko bai sanya me zai sanya yace kyalle bai zai sanya daura dai ya faɗa ya rufe kafadarsa ko ba haka ba to amma ragowar fa'idojin fa da aka ambata idan da an ce ya sanya kyalle biyu kawai zai san wannan ba zai sani ba sai ya ɗauka kyalle biyun a kuma iya sa waɗancan ma alhali ba a yadda a yi amfani da su ba saboda haka idan aka kore wa'annan bai rage kyalle biyun ya rage kuma an samu ne ƙarin fa'ida cewa da ai yace me zai sanya ma yalbasul muhrim sai yace la yalbasul qamis kai sanya dogo riga wala imama kai daura rawani wala sarawi kai isa wando wala burnus kai isa wannan riga take hade da abin wala tauban kar isanya tufafin da masahu alwars aw za'faran wanda aka sanya turare ko aka rana da alwars mai kanshi shikenan an kore duk abin da bisa al'ada ake ne abin da irage wanda ake amfani da shi a lokacin shine ne mayafi guda biyu dama suna sawa a ɗaura zane kuma a yafa dama suna sawa to duk an kore wa'annan kenan abin da irage shi ne je mayafi guda biyu ya ɗaura ɗaya ya yafa ɗaya abin da irage sai kuma takalmi to kafafa ai za a buƙaci samar sai ce wala fa illam yajid kaga shi sai aka ce in bai samu na alaini ba kaga ba a ce ba kar isan ya takalmi sau ciki sai aka ce in bai samu takalmi faɗa ba wanda yake ba sau ciki ba to falyal basal khuffaini ya sanya khuffi sannan kuma sai ake ta wal yaqta'huma amma yanke su hatta kuna tahta alka'bain su zanto kasa da idan sawu in ko ya samu faɗa dama shi ake so ya saka tunda an ce fa illam yajid an alaini dama ai takalmi iri biyu ne ko sau ciki ko kuma wanda yake faɗi wanda ba sau ciki ba kaga anan fa'idar ta zamo me ta game komai da komai abin da ya kamata ya sani duk an gaya masa so ba sai ya kuma dawa ya wata fatawar ba da an ce ya sa kyalle biyu to kuma goma zai dawo ya ce to ai na ga wasu suna sa riga ko wani zai sa wando ko rawani ba akan ai ta mimita an rufe kofar an yi fatawa an ba da amsar da ta dace da muhallin. wannan kuma yana daga cikin salo na fasaha da kuma balaga mutum ima tambaya ka ba shi amsa bisa abin da ce da bukatarsa ko da ko bai tambaya ba amma da ka kalle shi ka san yana da bukatar waɗannan duka domin mahallin ya sani zalik yana hukunta cewa dole i wannan karin bayanin tunda dama mai niyya da aikin haji ko umra baya sa waɗannan so ka gaya masa an gama kenan ka hutar shi ba sai ya kuma dawowa ya yi fatawa ba kenan an gama bayani komai an warware kaga wannan yana daga cikin fasaha da kuma balaga da manzo Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya bashi kuma wannan akwai misali da yawa da za a kawo wanda in an yi tambaya sai a ba da amsa bisa abin da idace da yanayi abin da ya dace ba aibi ba ne ba rashin fasaha ba dace wannan ma ita ce ma fasaha da balaga dacewa da mahallin tambaya ka kalli mai tambaya domin ka ba shi amsar da zai gamsar da shi ba sai ya kuma dawo wataƙila ina da bukatar wani abin shi kenan ka rufe masa baki ɗaya ka hutashe shi ba sai ya kuma dawowa ya yi wata tambayar ba lokacin da mutane suke tambaya cikin alkur'ani Allah yake ba da labari yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da wato jinjirin wata me asalin tambayar tasu me suke tambaya game da jirgin wata me suke tambaya na ku nake tambaya me mahallin tambayar su da Allah ya ba mu labari a anil ahilla me suke tambaya da Allah na me yasa yake fitowa dan farko ya fito kankani da kaza a gano shi yana girma yana har kuma ya zo ya cika kuma ya sake komawa yana me me abin nan ko saboda su suna ga wani zahira ce wani abu ne wanda suke son su gane me hikimar hakan to amma me mahallin ansar me bukatar su a wannan bukatar su ba in an gaya musu cewa eh, asalin dama Allah ne hukunta masa wannan kuma abu ne wanda yake eh, zahira ce ta ta ta ta ta abin da Allah ta'ala ya halicci wata ma'ana yayin da yake juyawa yana da gida gida yana da masaukai lokacin da yake fitowa farko to zai fito da wannan yanayin yana kewaya yana karuwa har ya kai ya cika kuma ya ci gaba da raguwa haka Allah ya hukunta masa to an mutu wannan bayani na wannan wato wannan phenomena ake cewa da turanci wato zahira din wannan al'amarin me zai kare su addini kawai wani abu ne wanda ba su gane me yasa ba to amma akwai bukatar su wara a zalik shine Allah ya sanya wata ya zanto me shaida ko dalili akan wasu ibadoji ko ba haka ba sai ce kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj mutane suna amfani da wannan wata din mawaqit bukatun su na lokuta idan misali lokacin abin nan yayi kowa yana da lokacin sa a ce za a yi biki a watan kaza to sai yayi haka ya dawo ya tafi ya dawo har watan izo ko za a yi biya bashi ko za a yi ciniki ko za a yi wane ne mutane suna biyan bukatunsu da sanin lokutan ainihin da wata ake kai kawo kuma aikin hajji ta nake a zulhijja ake yi kuma eh, watan zulkada shine ake fara abin da aikin hajji ko saboda haka ta yaushe za a iya gane ko shawwal ta yaushe za a gane wannan nan watannin aikin hajji sun shigo sai in wata ya tafi ya dawo saboda haka wannan ita ce bukatar sai aka yi ne aka ba da amsa da abin da ika mata ta fahimta su amfana da shi a wannan tambayar ta sai Allah ya kulli hiya mawaqitu linnasi wal hajj wata da yake tafiya idawo ya zama kankani farkon fitowa ya girma har ya faɗi gobe ma ya fito haka wani watan ana yin haka ne domin lissafi ga mutane lokutan biyan bukatun shikenan sun samu ƙarin amfani wancan kuma ku kyale shi saboda amma an faɗa ɗin ba abu ne wanda kuke da bukatar sa a addinin ku ba ko manzo Allah ya zo ne yi bayanin science ko bayanin addini <laughs> addini ne bayani ba ba ba kimiyya to haka wannan zahira ko da an faɗe ta akwai hikima wa ra'aha saboda haka manufar addini ake yi so ku tambaye manzo Allah abin da ya shafi addinin ku wannan kuma ku kyale irin wayannan zahira wayannan al'amura to saboda haka daga cikin wato kwarewa ta malami shine in ai masa fatawa ya kalli mai fatawar domin ya bashi amsar da ta dace da mahallin wallahu ta'ala alam an ce lokaci ya zamu dakata nan insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu shiga kitabul wudu an gama yau da kitabul ilmi Allah ya amfana da mu da abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ta'ala muna tawassuli muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufun mu samu ɗaukaka Allah ta'ala ya kawo mana aminci a ƙasar mu Allah ya yi mana dukkan musiba Allah ta'ala ya kwanta mana dukkan fitintunu Allah ya tsare mu baki ɗaya dukkan musulmi Allah ta'ala ya ba mu arziki da albarka a cikinsa Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba su mashawarta na kwarai Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi